ku ma'aikata na jihar Kano. Gwamnatin jihar Kano ta sa sahale fara biyan naira dubu saba'in a matsayin albashi mafi karanci ga ma'aikatan jihar Kano. Idan ba ku manta ba, wasu makonni da suka gabata, gwamnatin tarayyar Najeriya ta cimma yarjejeniya na fara biyan mafi karancin albashi naira dubu saba'in. Haka ta bayu ga gwamnatin jihar Kano ta injiniya Alhaji Abba Kabiru Yusuf ta da wani kwamiti wanda zai dubayya game da abin da ka iya yiwa wajen bai mafi kanta albashi a zarar Kano wannan kwamiti ya yi aikin sa ya kuma kawo wa gwamnati sakamakon abin da in gama tattaunawa hakan ta bayi izuwa ga gwamnatin jihar Kano ta tura takardar neman halewa zauren majalisar jihar Kano akan fara bai mafi karancin albashi naira dubu saba'in kawo zuwa yanzu zauren majalisa na jihar Kano a yau ranar 27 ga watan Agusta shekara ta da 2024 ta sa halewa gwamnatin jihar Kano domin fara biyan wannan albashi mafi karancin naira dubu saba'in yanzu me ya saura abin da ya saura kawai shine ma'aikata da dukkanin yan kwadugo a jihar Kano su jira abin da ya rage kawai shine gwamnatin jihar Kano din rattaba hannu wanda kuma wannan muna ganin kamar an yi ne insha Allah congratulations ma'aikata na kowanne bangare a gwamnatin jihar Kano